kawo mana hujja mu bayyana ya mana inda gaske ne qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ba su amsa da cewa inna hanu illa basharun mithlukum eh lalle kam mu ba kowa muke ba face mutane irin wannan haka lamarin ba ja ba musu akan nan walakin Allah ya mulu ala man yata'am min ibadi sai dai Allah na yin ni'ima akan wanda ya ga dama cikin bayinsa duk da kasancewar mu mutane amma ai ba matsayin mu da ku ba tunda mu an mana wahayi ko ko ba yi muku ba ba ko ni'ima mafi girma irin ni'imar wahayi wa ma kana lana an kun bi sultanin illa bi idhnillah ba za mu kawo muku hujja ba dan mu ganin damar mu sai in Allah ya izini ya ce mu ba ku sannan mu ba dan abun ba daga wajen mu yake daga wajen Allah yake ma'ana a ce aqidar cewa annabi ba mutum bane ba aqida ce ta musulunci ko kuma ta wajen musulunci ta wajen musulunci kafirai da suke da san dole wai a ce dan me za a turo annabi mutum ma'ana su sun yarda mutum ne su suna inkari ne dan me za a turo mutum ko kuma matsalar yanzu mutanen ba sai don wa mutum din bane wato wannan zai sa ka gane girman jahilci da jama'a suke ciki da dimuwa wanda ke bukatar da'awa sosai da'awa ta hanyar karantarwa da wa'azi kar a gaske. sai mu dakata a nan gurin dan yi break abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba da wannan kuskure Allah ya assalamu alaikum na'am ah, dan yana shiga cikin tauhidul uluhiyya ware tauhidi na hakimiyya daban waɗanda suka fara kawo wannan da'awar daga ƙarshe ƙarshen zamani suka musamman kuma wanda ya fada da ta ba kamar sai ya kudu a cikin littafansa ko da dama daga cikin marubuta na ikwanin muslimu su da suke kawo tauhidin hakimiyya amma magabata sun bar tauhidin ne ko kashi biyu ko kashi uku kashi biyu su ce tauhidin rububiyya tauhidin ruhiyya tauhidin asma'i wa sifat ai kashi uku kenan in ko za su mai da shi kashi biyu sai su ce tauhidun fil ma'rifati wal isbat da kuma tauhidun fil sanad wal qasam idan an ce tauhidun fil ma'rifati wal isbat ya shafi tauhidul rububiyya ya shafi tauhidul asma'i was sifat tauhidun fil sanad wal qasam sai zan to tauhidul rububiyya kuma a wala shi kadai amma tauhidul hakimiyya shi kadan gaskiya mun rubuta ne daga cikin zamani suka kawo suka fada magana kan amma yana shiga cikin tauhidul ne. ware shi kuma ai magana akan sa wato ya saba wa yadda salaf suka isar da tauhidi ga jama'a don kan tauhidi zuwa gida uku shine wanda yake da karar ayoyi cikin alqur'ani kamar yadda na buga mana misali Allah ya rabbus samawati wal ardi وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سبيلا kaga rabu samawati wal ardi wama bainahuma wannan ya tauhid al rububiyya fa'budhu wastabir li ibadatihi ya tafi tauhid al uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya ya tafi da irin asma ne a ko faɗin Allah ta'ala huwa al-hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlishin lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin cikin suratu al-mu'min ko suratu ghafir kaga shi ma ya tafi da wannan kamarori guda huwa al-hayyu kaga tafi da asma لا إله إلا هو فادعوه مخلصا له الدين يا شريك الدين الألوهية alhamdulillahi rabbil alamin ya tafi tauhid da rububiyya kaga yadda salaf suke ta'amuli kenan da abin da Bukhari duk abin da suka ka faɗa cikin tauhid al-hakimiyya ka sa shi ya ce cikin tauhid al-rububiyya dan tabbatar da ibada ne da Allah ibada ga Allah kuma ya tafi ibada ta ash'air da ubudiyya kamar sallah zakka da ake nade ya tafi bauta masa ta hanyar kon hukuncinsa wajen hukuncin mu'amala na rayuwa wanda shine tauhid al-hakimiyya ga wadanda ina fata mun fahimci wannan ta da sai mu take ta ku tambayoyin الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه شرح أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم السلام عليكم ورحمة الله أولا أدوات بيركو درسي نبيل دام تاتي أكم الإيمان باليوم الآخر wato imani da ranar ƙarshe ba da ya ce ranar ƙarshe ita ce ranar tashin kiyama allazi yub'athu an-nasu fihi bil hisabi wal jaza wanda a cikin wannan yini ne za a tayar da mutane dai hisabi wato gidayar ayyuka wal jaza da kuma sakamako summiya bi zalika li'annahu la yawma ba'da an ambaci ranar tashin kiyama da suna al-yawmul akhir saboda babu wani ne da zai biyo bayan sa حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم daga wannan rana ce yan aljanna za su tabbata a matabbacin su Allah ta mu cikin su yan wuta kuma za su tabbata su kuma a tasu makomar Allah tsare su bismillah wal iman bil yawm al akhir yatadammanu thalathata umur al awwal al iman bil ba'th وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية ويقوم الناس لرب العالمين رفاة غير منتعلين قراة غير مستترين قرنا غير مقتسمين قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الثاني والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة imani da ranar karshe ya kunshi al'amura guda uku abu na farko yadda da cewa za a tayar da mutane me ake nufi da alba'a tayarwa wa huwa ihya'ul mauta hina yunfaku fi suri an-nafkhata tsari wato raya da mutattu lokacin za a yi busa ta biyu a cikin mutane gaba ɗaya za su tsaya gaban Allah ko fata na gairar muntailin tufatan kafafuwan su ba komai gairar muntailina ba tare da sun saka kalma ba uratan gairar mustatiri uratan suna rara gairar mustatiri ba tare da sun sutarce jikin su gurlan gairar muktatanin gurlan kowa da loba a jikin sa gairar muktatanin ba tare da an yi musu shayi ba haka mutane za su tafi ba sai a gaban Allah Allah madaukaki ce kama ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka faru halitta to kuma za mu mayar da halittar a haka kowa dama haka ya zo duniya to kuma a haka za a tashi mutum a gaban Allah ranar tashin kiyama abinda wannan ke nunawa kasawa ta dan adam da kuma cewa shi gajiyayye ne kamala ta ubangiji da cewa shi Allah bunƙasashe ne wal ba'athu haqqun thabitun dalla alaihi alkitabu was sunnah wa ijma'ul muslimin tashin kiyama abu ne na gaske Qur'ani da hadisi da ijma'in malamai dai ya nuna haka Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'athun summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku ba'da zalika baitin haka ma'ana bayan halitta ku da aka yi tunda an kawo wannan ayan ne bayan bayanin halitta eh, da Allah ce bayan ita halitta din lamayitun da za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma za a tace ku a ranar tashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace yuksharu an-nasu yawmal qiyamati fatan gurla za a tashi mutane ko za a tara mutane domin al-hashru abin da ke nufi al-jam'u ta hada mutane wuri guda yawma yajma'ukum li yawmil jam'i za a hada mutane ranar tashin kiyama kufatan kafafunsu ba takalmi gurlan sannan babu shayi da wanzami ya musu a nan gidan duniya babu su haka manzo Allah faɗa cikin hadisin da muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta wa ajma al muslimuna ala thubuti gaba ɗayan musulmai sun yi ijma'i kan tabbatuwar tashin kiyama wa huwa muqtada al hikma حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم به على ما كلفهم به على ألسنة رسله wannan ku ne dace da hikima a tashi kiyama shine tashi da kiyama rashin tashin kiyama wannan mai ya ci karo da shi domin a duniya wani yayi wa wani ihsani wani ya rubuta wani kuma a ce abin ya wuce babu ranar da za a bincika a yi sakamako shin wani ya dace da hikima amma wani ya wani ya kashe kuɗi wani ya kwace gonar wani wani ya karrama wani ya wani ya ba wani kyautar gida kyautar mota a ce a kowace rana da shi wannan wanda ya kyautata za a yi masa sakamakon da ya dace shi wancan wanda ya muna za a yi masa sakamakon wannan kaga shi ne ya dace da mai sai ya dace da hikima ma'ana idan mutum ya kalli abin lalle akwai hikima ga barka ya zanto bayi din nan suna da wani lokaci da za a sake tayar da su Allah ya yi masa sakamako dangane da abin da ya dora musu ta harshen manzanni da haka Allah ce a su fasibtum kuma khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un sun tsammanin ku mun halice ku ne dan wargi wato ba hikima cikin halittar ku kuma ku din ba za a dawo da ku gare mu ba sannan Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد lalle wanda ya farlanta alqur'ani akan ka ya saukar da alqur'ani akan ka don farada yana zuwa da ma'anoni ciki akwai saukar da wanda ya saukar da alqur'ani akan ka laraduka ila ma'ad zai dawo da kai zuwa ga ma'adi ma'adi makomar bayi gobe kiyama ranar abu na farko kenan da imani da imani tashin kiyama ya kunsa yadda da cewa za a tayar da mutane sai abu na biyu الثاني الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وعن جميل أبو نبي شيني إيماني لحسابي حسابي شيني كداية أيوكا والجزاء da kuma sakamako da ya dace a baiwa kowane mai aiki lalle mutum ya yi imani da wannan yana cikin imani da ranar tashin kiyama yuhasabu al-abdu ala amalihi wa yujaza alayhi za a yi wa mutum hisabi kan aikin sa sannan a yi masa sakamako وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قرآن ده حديثي ده malamai ya nuna. Allah ce inna alaina inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisab lalle yazo a gare mu makomar mutane al iyabu makoma daga aba ya ibu iyaban ko aba ya ibu auban al-iyab ne makoma zuwa gare mu ne makoma take sannan akan mu ne hisabi mu za mu hisabi sannan Allah ya man ja'a bil hasan falahu ajru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa la yuzlam to dukkan lada duka aiki ɗaya lada goma aiki ɗaya na mummuna kuma mummuna guda ɗaya sannan Allah ya ce wa nadawul mawazinul mawazin qisṭa ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين wato za mu sanya ma'aunai na adalci a ranar tashin kiyama sai yadda wata ne ba za a cuce komai ba kuma mutane wadan abin da mutane ko da ya kasance gurgudan kwayar komayya ne mutane suka aikata na alkhairi ko sharri a taina sai mun zo da ya ishe mu mun zama masu hisabi inda Allah wannan dai na nuna za a yi hisabi idayar ayyukan mutane da suka sai hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه ذنوبه ويستتره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم في رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد فترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ويعطى كتاب حسنات وأما الكافر والمنافقون وينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة إلى سبعمائة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم ولو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وعن ابن عمر رضي الله عنه hadisi daga Abdullah dan Umar Allah ya kare ta a gare shi ce lalle manzon Allah ya ce inna Allah yudnil mu'mina Allah na kusanto da mu'min domin al da sai Allah ya sanya masa suturarsa wato ya suturce wa yasurhu ya suturce shi fa yaqulu sai a ti ata'rifu dhanba kaza in ka san zunubin da ka tsire kaza da kai lokaci kaza ata'rifu dhanba kaza Allah na masa kidayar ayyukan da na zunubi a rayuwar ta duniya a waɗansu wurare da lokuta fa yaqulu na ay rabbi eh ya Allah na sani hatta idza qarrarahu bi dhunubihi asli Allah ya sa bawa yayi ikirari da zunubinsa wa ra'a annahu qad halaka har ya ga cewa kamar ma shi ya riga ya halaka kenan bawa ya ɗebe tsammani kamar yana ganin ya halaka qala sai Allah ya ce kad satantu ba alayka fi dunya na sace ka a duniya lokacin da kai abun ba wanda ya gani sai ni na sani wa ana aghfiruha lakal yau? a yau ne kuma zan gafarta maka wannan fa uba kitabu hasanatihi sai a bashi littafin fa yu'ta kitabu hasanatihi sai a bashi littafin kyawawan ayyukan sai bawa gani. wa ammal kuffar amma kafirai kuwa wal munafiquna da munafikai fa yunada bihim ala ru'usil khala'iq da a kira su a kira sunayen a bisa ga halittu gaba daya kowa na ji a ce haula alladhina kazabu ala rabbihim waɗannan su suka yi ƙarya ga ubangiji ana la'anatullahi ala la'antar Allah ta to wannan hadisi ya zama ɗaya daga cikin hujjoji na tashin kiyama da hisabi da kuma sakamako dan ga shi wani bawa Allah zai kusanto da shi ya tabbatar masa da zunubin sakar ce kuma ce ya yi wannan malamai suka ce ga mutumin da Allah ya sa ya samu kuma shi zai fi sa ran samun wannan matsayi waɗansu kuma suka ce a wanda bai wajen din bane ba amma yana da rinjayen ayyukan alkhairi wanda sun fi ƙarfin wancan zunubin su ne za su yi tasiri wajen har Allah ya yafe masa zunubin ma'ana dai bai kamata su ɗauki wannan hadisi mu sa shi ta wata hanya da zai zama kamar ziga mu zai yi mai zunubi sai ai duk wanda ke akwai ma Allah bai sani ba ran ta fi kiyama Allah zai tayar da shi yayi bayani sannan a ce an yaki masa shikenan sai gaba wala jibril da yayi idan muka fahimci hadisin haka mun yi kuskure wa sahha nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzo Allah da mutum tabbata gare shi anna man hamma bi hasanatin fa amilaha katabaha Allahu indahu ashara hasanat wanda ya aikata aikin alheri guda ɗaya Allah zai rubuta masa lada goma ila saba'i mi'atin zif har ya zuwa ninki ɗari bakwai a iya karawa kan goma gwargwadon wato kyakkyawan niyyar mutum ila azafin kasira ya zuwa ga ninki ninki masu yawa wa anna man hamma bi sayyi'atin fa amilaha wanda ya aikata mummunan aiki ya yi kuma ya aikata katabaha wahida Allah zai mummuna guda daya wato wannan na nuna fadin rahamar Allah ta'ala ke وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال gaba ɗayan malamai sun yi jima'i kan tabbatar da sakamako akan ayyukan mutane wa huwa muqtadal hikma wannan ko shi dace da hikimar Allah fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba don Allah ta'ala ya saukar da littattafai wa arsala rusula ya turo da manzanni wa farada ala al-ibad qabula ma ja'u bihi ya farlanta wa bayi ruko karbar abinda manzannin suka zo da shi wala amala bima yajibu al bihi ya farlanta wa yin aikin da abinda ya zama wajibi a aiki da shi minhu wanda ya zo daga gare shi wa aujaba qital al Allah ya wajabta a yaƙi masu fito na fito da dokokin Allah wanda fito na fito da Allah wa Allah ya halatta jinin su wa zurriyatihim da zurriyar su ya'ya ya'yan su jikoki wa nisa'ahum da matan su wa amwalahum da dukiyoyin su duk akama a matsayin riba daga nima. ganima walau lam yakun hisabun inda ake babu hisabi wala jazaa'un babu sakamako lakana hadha min al-abasi alladhi yunazzahu ar-rabb al-hakim wa inda ake babu hisabi to dan me Allah zai bi sharri da wadannan ababen ai da wannan ya zama yana daga cikin wasa wanda ya kamata a ce an tsarkake Allah daga duk abin da yake wasa dan Allah baya wasa da bayani وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ألا يشار ذوق هكذا فتح سوى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah ce lallai za mu tambayi waɗanda muka turo zuwa gare su kuma za mu tambayi waɗanda aka turo don su manzanni sannan falana kusanna alaihim bi za mu baiwa mutane labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba na me suka yi kuma kunna ghaibina kuma kasance waɗanda ba sa nan ba muna halarci inda mutane suke Allah na nan da yin su ganin sa da kuma ilimin sa wannan abu na biyu ke yadda da cewa akwai hisabi da sakamako wannan imani sahin kyama ya gushe wannan sai abu na uku الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق والجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم علي الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وأقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسول لرسوله فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا أذن سمعت ولا أذن سمعت ولا يا كما تأتي ولا أذن سمعت هكذا حديثي ليس هذا حديثي أما أنا أقول لكم مسلوب سلام لا مؤلف ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال سبحانه إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادق سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى إن الذين الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول abu na uku shine imani da cewa akwai wuta da aljanna wannan yana daga cikin imani da tashin kiyama Kai yadda akwai wuta kai yadda akwai aljanna domin baka yadda da wuta da aljanna ba kamar baka yadda akwai tashin kiyama din ba wa annahum ma'alul abadi lil khalq kuma wuta da aljanna din sune makomar ƙarshe na ɗan adam wasu a wuta waɗansu a aljanna al-ma'al makoma daga ala a yi raja'a yarji al-ma'al al-marji فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الجنة جدا شتنيبا وأن الله كان دنت دومين ما الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله وأن سكي إيماني لدى أبن الله وجبتا suka tsaya da yawa Allah da'a da manzansa suna masu ikhlasi suna masu biyayya ga manzon Allah a cikin aljanna da akwai dukkan nau'i na ni'ima tunda Allah ya ce ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da yazo wato abin da ke cikin aljanna wanda bai gani bai jin labarin ba a kuma bai taɓa karsuwa ba ko da ta fuskar tunani a zuciyar dan adam Allah kuma yace innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya al bariyya halitta kenan al khaliqa wato mafifitan halitta mafifitan bayi wanda suka yi imani su ne mafifitan bayi jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar khalidin fiha abada رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه sannan Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu nafsun ba wata rai da take da take da masaniyar ma ukhfiya lahum abinda aka boye a gare su su yan aljanna abinda aka boye musu aka ajiye musu min qurrati a'yun na farin ciki na sanyin idan farin ciki kenan jazaa'an bima kanu ya'malun sakamakon abinda suke aikatawa kenan wa amma nar هي دار العذاب التي أعادها الله تعالى للكافرين الظالمين وتقوى ita gidan azaban da aka yi tanadi ga waɗanda suka kafare a zalimai allazina kafaru bihi wa asaw rusula waɗanda suka kafirce ma Allah suka saba manzanninsa fiha min anwa'il azabi wan nakali ma la yaqdiru ala al a cikin akwai nau'ikan azaba annakal ita dai ake an gane ku anna kan da al'azab sai duk azaba ke ma la yakfuru al bal irin abin da baya karsuwa akan tunanin mutum al bal tunani qala Allah ta'ala wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin Allah ce ku kiyaye wutar da aka yi tattalin da kafirai kalmar u'iddat na nuna tunan an riga an yi tattalin wutar tana nan da an ce Allah ce يخالفها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشبه الوجوه بئس الشراب وساء المرتفقة للي من كان دين وتا للظالمين كالظالمين أحاط بهم سرادقها لفظ سرادق abin da yake nufi rufi rufin wutar ya kewaye babu inda za a ce nan windo ne nan kofa ne ko ina inda an sa su a rufe suke rikif ina fatan kun fahimta wa yastaghisu idan sun nemi agaji yughasu bima'in kalmuhul sai a agaza musu da wani ruwa kamar tagulla da aka narka ta saboda zafi kamar karfe da aka narka dalma ke yishul wudu wanda yake soye fuskar mutum ko ya kashe fuskar mutum an gane ko shawa yashwi ash-shiwa shine kashi nama a wurin mahauci ba gasa shi ke ba Zulka ta yake cewa wa zalla tufatul lahabi ma baina munzijin safifa shiwa'in ko au qadirin mu'ajjali shiwa abinda aka gasa kamar tsire ko balangu to idan da za a juya fuskar yan wuta ruwan da za su sha inda za su kara shi kusa da fuskar su tunanin da zai fito ta sai ya kashe fuskar su gaba daya saboda tsananin zafin su dan ruwa ne da ya kai mutuka wajen kuna ya tofo na bainaha wa baina hamimin an lafazin an wato daga ana ya'ani inan wa huwa anin gar da ina ana ya'ani abinda ya tsananin zafi kenan ya kai mutuka don haka alma'ul an idan an ce ruwa al'an to shine allazi balaga min al-hararati ghayatuhu wanda ya kai makwarar zafi daga nan sai baya ba ce shi ne abin shan su kaga lallai sanadin suna iya soye ya fuskanci Allah tsare bi isa shara sur da abin sha idan ya zanto shi ne wannan wa sa'at mustafaka ko makoma ta munana ita ce ce wata jahannam Allah ya ce inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda ta'ira sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول lalle Allah ya la'anci kafirai ya tana dan musu azaba kuma za su dawwama a cikin ta ba su da wani mataimaki ko mai jikuntar lamari yau matu kallafa wujuhum fil nar ranar da za a juya fuskokin inda wuta take su yi ido hudu da wuta duk a cikin wuta ya da su ya kai tanmu a tsawon Allah a idan ma a ce bin bu Allah ban bu manzon Allah shine takeici da mutum zai bi da yake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare na ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاق لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فعذاب القبر ونعيم ونعيمه فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الغول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما نتي ويلتهق بالإيمان باليوم الآخر يا إيجدا تكن ديرن إيماني درانا كاشن قيامة الإيمان بكل ما يكون بعد الموت imani da duk abin da zai faru bayan mutuwa kafin ma kiyama ta yadda da wannan abin ya zama yadda da imani yadda da kiyama kamar kare ta wannan abin to kamar mutum ya kare da kiyama da ke da abin da duk ke biyo bayan mutuwa cikin ababen da ke faruwa wanda manzon Allah ya bayyana to suna daga cikin jinsin abin da zai faru a lahira da haka in mutum ya kare ta wannan kamar ya kare ta ranar tashin kiyama in mutum ya yarda da wannan to lalle yana daga cikin sa da mai ranar tashin kiyama misal kamar mai alif fitnatul qabr idan an ce fitnatul qabr shine tambayar kabari wa su'alul mayyit ba da tafnihi tambayar da za a yi wa mamaci bayan mutuwarsa an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi da tambaye shi ubangijinsa addininsa annabinsa wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit sai Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance malamai suka ce tabbataccen zance shine kalmar shahada to idan ko har mutum ya furta kalmar shahada ko ya bada ansar Allah ne ubangiji na to zai iya bada ansar manzon Allah ne kuma annabi na ko musulunci ne addini ne amma mutum ya kasa bayar da wannan ta farko to ba zai iya bayar da ta biyu ta an gane ku fa yaqulu rabbi allah sai mutum ya ce ubangiji na shine allah wa dini al-islam wato addini na kuma shine musulunci wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yudhillu allah adh-dhalimin allah ya batar da waɗanda suke azzalimai ba za su iya bada ansa ba fa yaqulu al-kafiru ha ha sai ka ya faɗi wannan magana ha ha da ya ji zai magana sai bakin sai ce ha ha kaga kenan bai ma san zai faɗa ba la adari kirsi sai ce la adari ban sani ba wa yaqulu al-munafiq munafiki aw al-murtab ko mai shakka marwayin hadisin ne ko dai yana so ya ce ko dai annabi ya ce al-munafiq ko ya ce al-murtab sai daga cikin ko dai munafiki ko mai shakka shi ko me zai faɗa ce la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu wallahi ban sani ba ni dai na ji mutane suna faɗin wani abu na faɗa da a yanzu kuma ma na manta menene suka faɗa din ballan sana'in faɗe shi kaga bai zama aqida ba ke ya tashi ya ji ana cewa kaza shi ma ce inda za a canja gobe to kuma sai canja wannan bai da addini kuma zai yi an su tafiyan kabari mai wani to dole ne mutum ya ta cewa akwai batun tambaya a cikin kabari kila kuma wato abin da zai biyo baya ne ni'ima ko azaba Na. sai ba dole mutum ya da azabul kabari wa na'imu a cikin kabari akwai azaba ga wanda ya tantance azaba akwai ni'ima ga wanda ya tantance ni'ima fa yakunu lil zalimin min al munafiqin wal kafirin azaba za su tabbata ne ga azzalimai cikin munafikai da sauran kafirai قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم من كانت هنا آية mun fassara ko sai dai sifan ta shine al yawma tujzauna azabal khuld bayan malaiku sun duka wajen zare ransu za su ce da su al yawma tujzauna azabal khuld a yau za a yi musu sakamakon azabar kaskanci da wulakanci bima kuntum takununa ala allahi ghayra al haqq saboda abin da kuka kasance kuna faɗa game da Allah wanda ba gaskiya bane ku ce yana da da bayan bayan da ku ce su uku ne bayan Allah shi dai abin da kuke dingina masa wanda ba gaskiya ba saboda shi ne yau za a yi muku wannan azaba wa kuntum an ayati tastakbirun kun kasance kuna girman kai game da ayoyinsa mahallu shahada a cikin ayar Allah sai al yawma malaiku za su ce al yawma da suka ce yau wata rana ta ciki da a ai ba ku fahimta yar bai buga da haka ranar mutuwa ranar mutuwa kaga kenan ashe akwai azaba tun ma kafin mai je lahira dan ranar mutuwa ne ba ayar haka ce ba ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت da a ce za ka hango halin da azzalimi za su samu kansu a cikin a cikin magagin mutuwa a lahira kenan ko a duniya a duniya su malaikatu basitu aydihim malaiku sun sun fada hannunsu suna dukan su akhriju anfusakum suna cewa ku zaro rayukan ku al yawma tujzauna azabal huni a duniya ce a duniya ne ake ya ba je lahira wannan na nuna azabar da za a yi musu ta lokacin mutuwa ko azabar da za a yi musu bayan an sa su a kabari a wannan ranar dan sun cancanci azabar kabari wanda daga nan za a fara ta a shahid dai wannan aya a iya kafa hujja da ita dangane da mai azabar kabari Kana fata mun fahimta mahallin shahid Allah ce al yawma azabar azabal kuma kun ta ko ala Allah ghayra al haqq kuntum an ayati tastakbirun kuma Allah ya faɗa dangane da iyalan gidan Fir'auna da an ce iyalan Fir'auna nan wanda suka bi shi a kan fatan shi dan kan Asiya ba ta mata su ta imani wanda ta ce rabbi bin li ka baitar fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin da haka nan iyalan Fir'auna wanda suka bi shi kan aqida su ta kafirci Allah ya faɗa game da su ce annaru yu'raduna 'alaiha quduwan wa asiya annar wa asabar wuta yuraduna a wata za a rika bujuro da su a kanta guduwan ko safiya ba shi yanda kowane yammaci azabar safa daban azabar yamma daban wannan azabar ita ma ta yau ce ta kiyama ce ko ta kabari ta kabari dai azabar kiyama ai ba magana safa da yamma fala yusaffafu anhum al'azabu wala amma ita azabar kabari za a yi ta safan bayan an yi an lallata mutum sai a kyale da yamma ta zo kaga tsakanin abin da ke tsakanin safiya da yamma an dan sarara mu saboda ya ba ko ba saurara ba ba zai ka kafa wannan zamu guda kun gane ku to kaga wannan ma mahallin shahid ne kan cewa ya fara ba kabar kuma karina ta biyu da Allah ce wa yawma taqumu sa'a a ranar da kiyama ko za ta tsaya sai a ce me adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da mabiyan fir'auna mafi tsananin azaba mafi tsanani saboda wannan azaba ta tafi ta yau wannan sai nuna azabar ta samu taimma ba ta ranar tashin kiyama amma a na azabar ta azabar mai azabar ta tashin kiyama kaga wannan nuna azabar kabari dan haka idan wani ya ce da kai ni ban yarda da maganar azaban kabari ba saboda babu aya akai hadisi ne hadisin kuma yana cikin ahadisul ahad hadisul ahad kuma la yustajju bihi fil aqaid sai ka ce da shi da awarka cewa babu aya wannan ba gaskiya bane ba akwai ayoyi ma ba aya ne ba idan ce kawo mun sai kawo wacce ta farko ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تكتم يكتب إلى اليوم a lokacin ba ta shikiya ba ana kokarin zare rai ne mala'ikun kuma za su ce al-yawma sai ranar mutuwa ke sai azabar za a yi masa lokacin mutuwa kenan da kuma wadda in ya shiga kabari al-yawma tuti zauna azabar uni bima kuntum taqulun yau za a yi sakamakon kaga ai yau din a lokacin na ɗaya kenan na biyu kuma wannan aya ta annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya cewa ghuduwan wa ashiya yana ba azabul lahira ba idan azabul lahira la yusafu wa la azabu la yunzaru cewa wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab ashadda ya fa'al tasdilli ay ashadda min azabin nar allati yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya hada ashadda min zaka ya nuna kenan wannan wacce dan ake da azaban kabari sannan ubangiji ce sanu'azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim zabi musu azaba sau biyu sannan a mai shi zuwa ga azaba mai girma wannan game da munafikai kenan azaba mai girma ita ce yaushe ta kiyama to wannan marratayn din fa kaga suke akwai ta kabari ta lokacin daukar rai da ta kabari ko ta filin badar da za a karkashe waɗansu daga cikin su ko ta duniya da za a kashe waɗansu daga cikin su da kuma ta kabari azaban azim kuma ita ce wadda take da lakira Eh, qur'ani yayi mana nuni cewa akwai azabin kabari Da ka cewa babu aya cikin qur'ani da nuna haka wannan da awar batila dan ga ayoyi amma da ka cewa hadisin da suka nuna hadisin ahadi kuma wannan shi ma kariya ce hadisai ne mutawatirai imma lafazin ne ba ma'ana Da ka cewa kuma hadisin ahad la ta bi da akida ita ma wannan wata kariya ce ta daban wata sabuwar bid'a ce da ba ta da lasisi duk bid'a da ba ta da lasisi kullu bid'atin dalala abin da yake a sunnanci a wurin malaman salaf shine idza sahha hadisu fa huwa mazhabi sawa'un kana mutawatiran aw kana min ahadith al-ahad a wurin magabata in hadisi ya inganta shi kenan sai aiki da shi ba sai ya zanto cikin ahadith al-ahad cewa ba a kafa hujja da hadithin ahad wannan maganar bid'a ce manzon Allah ya tura ma'azu bin Jabal zuwa kasar Yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farkon kira suka kira su da kalmar shahada to kalmar shahada aqida ce ko kuma shari'a ce aqida ce kuma aka turba da jabal shi kadai wannan hadisul ahad ne ko hadisul mutawatir ne ahad ce da awar gaba ɗaya lafiya daga nan sai ka rusa dan qur'ani wannan gaba ɗaya ba ya da komai tare da shi ba ya da komai ka rusa komai ina ba ta fahimta to wannan shine amfanin amuli da sunna amfani da amuli da mazhabin salaf in mutum ya fahimci aqida ta hanyar karatu ya fahimci sunna ta hanyar karatu dan bid'a ya bar lazara za ka rusa shi shi yasa sai ka kana karanta ibn labarin ibn al-qayyim sai kawo magana ɗan bid'a sai ce raddi akan wannan maganar ta hanya hamsin za ka bada raddi sai kawo kawo alwajhul awwal alwajhul thani duk kowanne ba sai ya kawo alwajhul khamsun ibn al-wazir ya bayar da raddi kan wata matsala kan wajhi ɗari da wani abu <laughs> wato ɗaya ma daga cikin raddi ne amma

ka daure shi da sasari da bari na ayoyi da hadisi في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال wadancan ayoyi كي da suke nuna azaban kabari ko wasu daga cikin ayoyi wanda su waya ko amma ta fuskar hadisi hadisi ya tafi cikin sahih muslim daga zayd ibn sabit daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce fa laula Allah dafa. ba dan kada ku ki binne dangin ku in sun mutu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr da na roki Allah ya ji yadda ku wani abu na azaban kabari allazi asma'u minhu wanda ni ina ji wani lokaci ina wuce cikin wani kabari ina jin azabar da yake ba dan kar ku je ku daina binne dangin ku ba da na roki Allah kuma ya ji da ku to amma idan kuka ji razanar da za ku yi idan dan uwan ku muku za ku ga binne shi ko kun gwammace kar ku binne shi dan kuna jin tsoron kar ku binne shi a masa azaba haka manzo Allah ya faɗa sa kun gane ku da ya faɗi wannan magana tun ba a kabar da waje ya juyo da fuska inda suke so sa fa qala yati ta'awudu billahi min azabil azabin nar ne matsalan Allah daga azabar wuta sai suka ce na billahi min azabil manzo Allah ya sake cewa ta'awudu billahi min azabil qabr wa ne matsalan Allah daga azaban kabari qalu dukudu billahi min azabil qabr kuna neman tsaron Allah daga azaban kabari hadda shahid anan gurin inda a akwai kabari babu azaba ina amfanin mutum ya nemi tsari ne amma manzo Allah ya nemi tsari kuma ya sa mutane su nemi tsari ya nuna akwai me ba azaba sannan yace ta'awudu billahi min al-fitn ma zahara minha wa ma batan ko ne Allah daga fitintunu na zahiri da na koyi wanda kuka sani wanda kuka sani ba Allah ya kare ku daga أحبيتك تنبوذ بالله من الفتر ما ظهر منها وما بطن مدال لا تاكي تاكي تعوذ بالله من فتنة الدجال ونمثل أن الله لقد فتنة دوجل أحبيتك تنبوذ بالله من فتنة الدجال أقولنا حديث صحيح كم مسلم الشاهد فيه تعوذ بالله من عذاب القبر مما يدل دلالة واضحة على أن في القبر العذاب في القبر يقول العذاب وعندما يتجد الله تجد Hip-hop. مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر السورة dangane da ni'ima da ke cikin kabari kuwa to wannan game da mummunai masu gaskiya ke kenan waɗanda Allah ya faɗa game da su innal ladina qalu rabbuna Allah summa taqamu lalle wanda suka ce Allah shine ubangijin mu shi kadai wato suka furta kalmar shahada suka sai ma'ana a zuci suka aiwatar a aikata sun mataka mu suka daidaita sai ta nazzalo alaihim almala'ika mala'iku za su rinka sassauka a kansu lokacin mutuwa suna cewa Allah ta khafu wa la tahzan kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki domin duk wanda mutuwa ta zo masa yana jin tsoron me zai tarasa a can sannan yana bakin cikin abin da zai bari a nan ya'yansa da zurriyarsa wa zai kula masa to Allah zai sa mala'iku su yi wa mutum bishara kar ku tsolata kar kuma ku baki ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki da aljanna da ake muku alƙawarin ta a wata ayar Allah ce fa laula idza balagatil hulqum yaya lamari zai faru idan rai ya zo makogaro al hulqum makogaro balagat fi'ili kiran fa'il din an shafe shi ai fa laula idza balagatir ruhu al hulquma yaya hali zai kasance idan rai ya zo makogaro to amma sai aka shafe a ruhu saboda balagat ta dan ta isa ta nuna maka ita yaya halin dan adam zai zama yayin da rai ya zo mu kogaro wa antum hina izin tanzurun ku a lokacin kuna kallon dan adam din wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusa da shi sama da ku walakin la tubsirun amma ba ku gani da Allah ce mu anan yana nufin mu ta hanyar wakilci ba wai shi da kansa ba mala'ikunsa ai shugaba idan ya tura abin da ya ce ai mun je mun yi kaza ai mun gina makaranta a wuri kaza mun gina asibiti a gari kaza kila bai taba zuwa garin ba ma har aka tare ginin ma'ana wakilansa da ya tura sun je sun yi waɗanda ya sa sun je sun su ko ba haka ba to a nan gudun ubangiji na nufin mala'ikunsa wanda shine fassarar da malaman sunna suka yi wa wannan aya falawla in kuntum ghayra fa falawla me yana in gudum gaira madini na in dai har mun kasance waɗanda ba za a yi wa hisabi ba dan kafirai na cewa su ba za ba a tashi su ba da magana hisabi da su fa laula to me yana in gudun gaira madini in da gaske ne kun kasance ba waɗanda za a yi wa hisabi ba tarji'una ha me yana komar da rai din a cikin jiki yayin da rai ya zo makogaro kuma yadda ke cikin jiki ko hana shi fitowa in kuntum sadiqina in da gaske ne da awar ku cewa ba za a yi muku hisabi ba abinda ayar take nufi duk wanda zai mutu to dole ya da akwai sabi dole da kuma za a tafi shi ran tashi kiyama wanda ko yake ganin bai yadda da hisabi ba bai yadda da tashi kiyama ba to ya iyakacin kokarin sai ya bai mutu dan wannan da awata ta zama gaskiya amma in har ya mutu to da awata ba ta zama gaskiya ba kaga wannan ai ba karfin kanu ba ba shi yasa Allah ce fa laula me yasa in kuntum gar madin in daga tina ba za a muku hisabi ba tarjuna hakuma yadda rai mana a jiki akwai wanda ya sufa mai yadda rai a jiki in kuntum sadiqin in dai da gaske ne fa amma in kana min al-muqarrabin in mutum ya kasance cikin bayi al-muqarrabun masu daraja da farko farauhun wa raihanun wa jannatu na'im farauhun to lalle yana cikin rahama shine ar-rauhu wa raihanun yana cikin ƴaƴan itace domin raihan ɗaya daga cikin ƴaƴan itace an ambace shi da ya wakilci sauran ƴaƴan itacen da ke cikin aljanna wa jannatu na'im kuma da cikin ni'ima aljannan ni'ima kaga wannan yanzu da kenan akwai ni'ima a cikin aljanna sannan kuma akwai ni'ima cikin kabari kafin a je aljanna din domin da rayuhun da raihanun duk wannan kafin a je aljanna ne kafin a je lahira ne wajen da su da yin su kuma wannan bayan an je ne an je lahira kaga da rayuhun da raihanun kenan da a cikin kabari ne shi ne mahallin shahid وعن البراء بن عازم وعن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأخرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحه ويطيع فيأتيه من روحه من روحها ويأتيه من روعها وطيبها جميل. له في قبره مد بصره رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل وللإيمان باليوم الآخر وأن الأراب وأن البراء بن عازب رضي الله عنه وأنا حديث لك براء بن عازب أن نقول daga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ajabal malakaini fi qabrihi idan bawa ya baiwa mala'ikun nan biyu ansa a cikin kabari yunadi munadin min sama wani mai kira zai kira daga sama an sadaka abdi ce bawa na yayi gaskiya cikin ansa da ya bayar fa afrisuhu min aljanna ku yi masa shimfiɗa cikin kabarinsa amma shimfiɗa daga aljanna kayan shimfiɗa daga yana da kosu daga aljanna a kawo masa cikin kabari a shimfiɗa wa albisuhu min aljanna ku yi masa kwalliya da tufafi na aljanna waftahu lahu baban aljanna ku bude masa wata kofa daga cikin kabari har zuwa aljanna qala manzo Allah ya ce fa yatihi min rawhiha sai wani abu na rahamar aljanna ya rinka zuwa cikin kabarin wa tibiha da kanshin aljanna wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi a buɗe masa kabarinsa da ba an sa shi ba cikin rami nan gani sai a buɗe masa kabarinsa da basarihi iyakacin ganin ido shi ne fadin kabarin to ko a duniya kana da gida iyakacin ganin ido ko shugaban kasa baya da gida iyakacin ganin ido ko gwamnati ko sarki ba mai gida iyakacin ganin ido da mu kilomita nawa iya iyakacin ganin ido ai da nisa da yanzu ka annan bane da akwai fili da yawa sosai ai mutum zai hango nesa mutum yana da amma mutum da yake matsakaici mai mata sun gani ganin da bai cutu ba hanta ba inda aka ce na fili ne tangaran ba gini ba tudu ba kaza zama ba ko mai daga nan mutum zai hango wajen gilo ko ATV ko ba ko zai ba wuce idan kuma shi wani gida ne kuma zai kai haka in ka ga gidan ya kai haka to ba naka bane da kai kadai ka kamar gidan gwamna ai ba na shi bane da shi kadai da ofishin insecurity da ofishin wane ne da gidan wane ne da gidan masu da wanke-wanke da dafa-dafe yana da dan wata yana ce haka yanzu kano gidan sarki ma ba na ji bane da shi kadai da gidan kanansa da gidan bayan sarki da gidan dawaki da wani ne wani ne da ciyawa da harawa da kaga ba shi kadai <laughs> an dinda ku kai kadai daga kai sai iyalinka ba mai shigowa kai kadai a kamar ma kuma kai kadai dan ran ba a lokacin amma maddal basar kafin ba ji aljanna kaga duk wannan na nuna a ce a cikin kabari akwai azaba a cikin kabari kuma akwai ni'ima waɗannan hadisai dukkanin su tabbatattu ne ba mu inkarin su sai yan bid'a duk masu inkarin wannan hadisai yan bid'a ne lawa, da khawarij da sauran waɗansu yan bid'a mahirita suna nan waɗansu daga cikin mu kuma suka ala suka yafa sai kiyawa suna rushe hadisai sun tabbata da suka fita wani lokaci sai inkarin ayoyin alqur'ani amma bisa ga jahilci ba tare da sun sani ba wani hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi hadisin tawil Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi cikin wani hadisi mai tsawo amma malam ya takaita daidai mahallin shahid kenan a nan gurin ya abin abinda na faɗa muku ɗazu zan sake jaddada damu. na yi mana maganar cewa duk abin da ya shafi mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa har a je tashin kiyama gaibu ne amma da zama yi magana akan abin da ya shafi mutuwa mutum zai zo mutuwa ana yi masa azaba ba za mu sani lokacin da mala'iku ke duka mutum amma Allah ya ce wani mala'ikatu ومن يضربون وجوههم ودبارهم ولا ترى يتوفى الملائكة يضربون وجوههم ودبارهم malaku za su rika dukan su wal malaikatu ba su tuwa aidi amma kaga majiyata ba sa gani saboda menene gaibu ne ko to haka azaban kabari da ni'imarka gaibu ne halinka na duniya ba zai baka dama ka gani ba dirin jikinka na duniya ba zai sa ba in ka kara kunnen ka kusa da kabarin ka ji kogin sa ma yana yin kogi ka ji karan dukan yin duka sa ake kuma ko ka huda ka san sana ba za ka ji kancin aljannan ba in ma ka huda in ma ka tona kabarin ba za a ga komai ba saboda bai gude sai dai kai gaskiya ba da gaskiya da bai da abin ka san mutane sai wani ce a ah, to tunda wani yana kiyamul laila yana azumi bari mu je mu tona maganar zamu ko zamu ga wata darduma irin ta gidan aljanna an san bada ma kama ka an yi masa ado ya ne sai dai kai imani da abin idan ka ba zai tsaya ina ba da da idan ko mutum ce a ah, tunda dai an tona ba za a gani ba wannan ya nuna babu shi sai mu ce ai wannan ya saba shari'a ya saba hankali ya saba shari'a na farko shari'a ta ce akwai ta ce babu kaji ya maganin ganganci ya saba hankali na sha buga mana misali cewa kana zaune da mutum yanzu cikin masu farcin nan nan gashi muna nan zaune kila ba mamaki wani ya tashi a fargici mutum me ya faru ya ce wallahi na yi mafarkin ina daidai gobe dam ina kallon ruwa kawai sai jiri ya dauke ni na fada cikin ruwa na sha wahala da kyar aka tsamo ni tsamo tsamo da ni ana matsa ciki na ruwa yana fitowa amma ka shi anan gurin ba mu ga ruwan ba ba mu gan shi ba ba mu ga amma da cikin sa yayi amma ruwa ba shi ma da ya tashi bai gani gasa sa jike ba amma yanzu yanzu nan ya faɗa kuma za mu kai ta ko za mu gaskata za mu gaskata a ce lokacin da yake cikin bacci ya fita daga hukunci na duniya da aka zai ga ababai da dama wanda sa na duniya da suke tare da shi lokacin ba za su gani ba haka lokacin da dan adam ya fito ya fitar da muhimmancin duniya duk abin da zai gani to a wata duniya ce ban ba ta mu duniyar ba ababan da ake gani a nan yanzu ba su ne shi zai gani ba dan ya shiga wani hukuncin da ban sabo ba namu ba in yana bacci haka ne haka in ya mutu kafin a tashi kiyama haka ne haka in ya mutu bayan an tashi kiyama kuma wannan kuma wani hukuncin ne sabo ba irin nan ba da haka dukkan su gaibi ya su ne sai dai mutum ya sallama amma su mu'tazilawa sai su kafa wajen da hankali zai zuwa su ce kun ci akwai azaban kabari ko neman kabari to bawan Allah ya yi jihadi ya yi kiyamul lalle, ya yi azumin da alhamdulillah da karatun qur'ani ya haddace ya haddace da mutane ya zo koya ya suka cinye shi wannan su dauki kafar dama wannan su dauki kafar hagu to shi kuma za a yi musu nema ko ba za a yi musu ba ba sa shi ma cikin kabarin ba ballan da magana nema ko azaba ta ya ta da wannan tunda ko kuna magana azaba kabari to shi kura ya su cinye shi in bawa ne ya za a nema ta sami shi in salihi ne in mutumin banza ne ya za a azaba ta sami shi yana cikin cikin kura ya sun cinye sun amayar ko sun yi sai mu ce da shi wannan kai a hankalin kake amma al'amurra na gaibu ne dole musallama za a yi ko kuna ta cinye mutum in ya cancanci ni'ima za a yi masa in ya cancanci azaba za a masa me yasa ake masa azaba muna zaune Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yake kan wahala wajen mutuwa ko ya sha dadi ba ma jin dadin ba ma ganin ni'imar ba ma ganin azaba da su ko muna zaune a wajen wannan shi ba kuma baki ballata wanda kula ta tafi da shi ka sani kula da ta tafi shi ko mata ta yi ta ta fada wani wuri rami ya zuza da ita kasa ta rufe ta ba ya zama kabari ba ba shi ba wata mutum ya kawo hankali ya rushe na kan hadisi zai kar mai daure kawo wani hankali ya rushe na ko na qur'ani ko na hadisi dan asalin bid'a tana ginawa ne dama akan ko hadisi mawdu'i ko hadisi da'ifi ko mutum ya hukunta hankalinsa ya kyale nafsi to anan bid'a take ne amma duk mutumin da ya sallama wa nafsi to anan gurin za a gaishe akan sunna ta tar na'am وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء رجاء لثواب ذلك اليوم. الثانية الرغبة من فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. الثالثة تسلية المؤمن أما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. wato imanin da ranar tashin kiyama yana da amfani da yawa kaɗan daga ciki a wato imani da Amina aminan azabar da ranar tashin kiyama da ke yana da amfani masu yawa kaɗan daga ciki a arraba fi fi'il tsaha. yadda da mutum cewa akwai lahira to wannan zai sa ya rika kwadaituwa wajen aikin alkhairi wal hirsu alaiha da kwadaituwa din raja'an li thawabi zalika al-yawm dan fatan samun sakamako a wannan yini na biyu arrabatu min fi'il ma'siya mutum zai firgita daga aikata sako wa ridha biha ko yadda da sako din khawfun min iqabi zalika al-yawm dan jin tsoron azabar wancan yinin na uku tasliyatul mu'mini amma yafutuhu min ad-dunya bima yarjuhu min ni'im al-akhirati wa thawabiha qalin mummuni zai sami tasliya lallashi amma yafutuhu min ad-dunya dan da duk abin da ya nema rasa a duniya sai imani da ranar tashin kiyama rika lallashin sa cewa me yiwa na rasa wannan ne dan a can gurin in samu cikakke kaga ya samu abin da zai lallace shi bima yarzuhu min na'im al-akhirah saboda abin da yake fatan samu na ladan lahira wa thawabi hada sakamako don idan kaga mutum yana ni'ima ba shi kenan Allah na sashi shi ba kaga shi cikin wahala ba shi kenan Allah ba ya san me yawa wanda yake cikin ni'iman nan rabon sa aka zo to sun wasa gaba shi dan ran tashi kiyama za a cewa wadansu bayan an tashi kiyama azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya da ku kun riga kun cinye daɗin kudin a duniya ba abin da kuka rage ko haya motoci kun cinye gidaje kun yi ta yawo a kaza kaza kun yi kaza kun yi ko ta duniya kun je kun more kun sha kaza kun gwangwaje ba abin da kuka rage Umar bin Khattab ke cewa na fi kowa sanin yadda ake yin soye ko kilishi inda zan yi na fi kowa sanin inda yadi mai tsada yake dai in yi ado yadda na kowa kuma iya sa kaya amma tsoron da muke ji kar in tashi a lahira a ce ka cinye rabon katin a duniya shi yasa ina ganin abin sai in dauki wanda zai bukata sauran in ciyar dan in samu lada a shi amma morewa da jin daɗi ya fi kowa sani ya ce ba ba ba gida ne ba ne yadda ake morewa na fi kowa iya A sai ya dan hakuri da nan gudun dan ya samu a can da yawa وقد أنكر وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زائمين أن ذلك غير ممكن وهذا الزعم باطل دل على دل على بطلانه الشرع والحس والعقل wato waɗansu da cikin kafirai sun yi inkarin tashin kiyama a ce za da mutane bayan mutuwarsu suna masu riya hakan ba zai yiwu ba malai ce wannan riyawa ta su abu ne ba ce abin da ke sa shari'a da alhis gani na yau da gobe da kuma hankali lafiyayye wa amma min shar wa amma min amma min ash-shar'i faqad qala Allah ta'ala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه تبسك شريعة ديجا آية Allah ce waɗanda suka kafarta sun riya cewa an nan yi ba a su bala a tashi su. Allah ce kul ce da su bana ba haka bane da ku cewa ba za ta ce ko ba haka bane abin da za ta ce wa rabbi la tubaqunna ina rantsuwa da ubangiji na za ta ce ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan kuma ba ku labarin abin da kuka aikata wa dalika ala Allah yasir hakan mai sauki ne ga Allah kaga tunda mun samu dalilin shari'a ai wani zai zo ce mu babu tashin kiyama to dukkan kuma shari'o'i da littattafai da suka shuɗe baya sun yarda akan za a tashi kiyama daga nan sai abu na shi ne alhis wa amma alhis fa qad ara Allah ibadahu ihya al-maut fi hadhihi ad-dunya wa fi surati al-baqara khamsatu amthilatun ala dhalika wa hi na farko kuma alhis wato gani ido gane ga wani ya isa mu ya sa mu gane za a tashi kiyama ko za a farfaro da mutum bayan mutuwarsa saboda me fa qad ara Allah ibadahu ihya al-maut Allah ya nuna wa bayan sa rayar da matattu fi hadhihi dunya nan gidan duniya dan ya zama samfari akan cewa zai yi a lahira ko fi suratul baqara a baqara kadai an samu misalai guda biyar suratul baqara kadai ga su akan haka al-misal al-awwal qawm musa hina qalu lahu lan nu'mina laka hatta nara hatta nara Allah jahra فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون مثال نفرقو كنا mutane annabi Musa lokacin da suka ce da shi ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga Allah a fili shine lan nomina laka hatta nar Allah jahara sai Allah gaba ya rayar da su kamar yadda ya labari wa iz ya Musa ku tuna ku banu isra'ilawa lokacin da kuka ce ya kai musa lan nu'min laka hatta nara allah jahra ba za mu yi imani da kai ba har sai mun ga allah a fili fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai tsawa ta danke ku kuna ji kuna gani duk kuka mutu summa kuma allah ce sannan sai muka farfado da ku kuma muka tayar da ku min ba da mutu kun bayan mutuwa na Allah kun tuskurun dan ku godiya ga to kaga wannan misali ne na cewa ashe Allah ya rayar da wadansu a duniya an gani sai misali na biyu al misalu thani في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله وفي ذلك يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون المثال مثال النبي fi qistatil qatil alladhi kasama fihi banu isra'il dangane da wani mutum da aka kashe wanda banu isra'ilawa suka yi jayayya akai a ce wannan ne su aka kashe wanda yace ba ni bane wancan ne sai Allah ya umarce su su yanka saniya fa yadribuhu bi ba'dihha su dauki wani bangare da ita saniyar su dake shi da ita li yukhbirahum bi man qatalahu zai farfado ya fadu waye ya kashe shi dan alama musu wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala akan haka ne Allah ce wa iz qataltum nafsan tun biha ku tada lokacin da kowa kashe rai fadaratu biha sai kuke tunani ne a cikin lamarin rai yani tadafa'atu kullu wahid yudafi al jarimata an nafsi kowanne yana kokarin ya ce ni wani ne ne kasa ni wai abin ko wanda kada ne kan dole ne wanda ya kashe shi tun daga shi alamar kashe shi akai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko zai bayyana abin da kuke boyewa wa kunna sai muka ce idribuhu bi ba'dihha ku dake shi da wani sashi ne ita saniyar mana sai suka dauki wani bangare na saniyar da suka yanka dan suka dake shi da ita sai ya tashi ya ce wani ne ya kashe sannan ya koma ya mutu sai Allah ce kazalika yuhyi Yallahu. kamar yadda kuka ga haka dinnan kamar haka ne Allah zai raya da matattu gobe kiyama wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun Allah na nuna muku ayoyin ku dan ku tsara hankali kaga wannan shi ba misali da nabi na Allah ya rayar da matacce a nan duniya sai misali na uku المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون مثال إذا أكو كسر متانا لتك فتدر إلى جنس فرارا من الموت دم جزي ومتوى وهم ألوك دبين يسوسنا ديوة سألنا يكرق لا يوسع كان هيا ثم أحياهم دقبايا لا يدس cikin hakan ne Allah ke cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum mulukun sun baka da masaniya game da waɗannan da suka fita daga gidajensu wa hum ulufun su suna dubbai hada da mautu dan gujewa mutuwa fa qala lahum Allah mutu karshe Allah ya ce ku mutu thumma ahyahu sannan ya rayar da su inna Allah la yuqaddimu lin nas Allah ba mutum fulala ne ga mutane walakin aksar nas la yashkuru kaga dubban mutane Allah ya rayar da su sannan ya kashe su sannan ya su sai al fi فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى مئة سنة ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير misali na hudu dangane da kissar wannan da ya shuɗe ta kan wata alƙarya alƙaryar gaba ɗaya ta rushe ta mutu ba ta ba da an yi huyiyya Allah sai yake ganin manisancin abu ne a ce Allah ya sake tayar da su yana faɗin wannan fa mata wallahu ya ta amin sai Allah ya ɗauki ransa har tsawon shekara ɗari sun ma'ayahu sannan kuma ya rayar da shi wa fi zalika ya kula Allah ta'ala game da hakan ne Allah ya ce aukan da zai marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko kamar mutumin da ya bi ta wata alƙarya alƙarya tana rushe akan gine-ginanta al'urus jam'in na al'ars al'ars rufin gini to gini alamar ya rushe gaba ɗaya shine wato saman ta rubuto kuma katangun sun hau kan rufin shine khawiyatun ala urushiha alkariyar na na na na rufe a kan rufinta ina jin kun fahimci misalin da nai kana sai yace annabi yi hadin lawar ta yaya Allah zai rayar da wannan alkariyar bayan mutuwarsa wannan mutum ba a san kowa ne ba duk da waɗansu malaman da suna suna cewa annabi uzair ne ba wani dalili da ya ce annabi uzair ne asali ma ya kamata mu fahimta annabi yayi waje tsaya yana jayyar wannan annabi zai ce annabi yi hadin lawar da mutiya annabi ba zai faɗi wannan ba Allah da ya ce aukan da zai marra ala kare wani mutum ne da mu san kowaye ba ba sai da yake san kowaye ba amma mu ga abin da ya kuma an kashe shi an tashi shi don mu yi imani kan za a tashi mutane bayan mutuwa su shi ne abin da ke muhimmi akwai hadisi ne babu wa qala al yahudu uzair ibn allah wa qala al nasara uzair ibn allah la ilaha illa kun bai zo nan ko qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha Allah ce fa amata wallahu bi ta amin sai Allah karbi rayuwar sa tsawon shekara 100 kuma ba sa daga baya ta yadda shi qala kam nabi Allah ya turo malaika tambaye shi tsawon mun lokaci ka zauna a nan qala nabistu yawman aw ba'da yawm yace yini ko sashi sashin abu sashin da ya fi yawa ko sashin da yake daidai da ɗayan ko sashin da yake ƙasa da ɗayan lafazin ba'd yana ɗaukar kaza idan mutane goma ne kaga da ya sa'i cewa tu ba'd al-qawmi na ga sashin mutanen tare cewa dai ka gani haka yan goma ne kaga tara ka yi cewa ra'aytu ba'd al-qawmi na ga sashin mutanen dan ba'du baya nuna rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana nuna dai wani kaso kun gane wannan labistu yawman awa ko dai yini ko abin ko bai kai yini ba qala bal labistu bi ta'ami yace ai shekarar ka 100 anan anzur ila qawamika wa sharabika duba ga abincin ka da abincin ka lame ta sanna bai canja ba wanzura ila himarika duba jakin ka gani ya duba jakin jakin ya gani da kewa har ya mutu ya rage dige cikin kasa wal najalata ayatan linnas za mu sanya ka zanto aya ga mutane cewa ashe in an mutu za a tashi wanzura ila al-idami duba kasusuwan jakin kaifa zuha, yaya za mu binciko su cikin kasa an gane ko ko kaifa nurakkibuha annashzu shine arrafu da haka sai wallahi ta kafuna nushuzahunna annushuz a wajen mace shine ta an ta tarafa ala zawjiha ta rinka jin kai ga mijinta ta mayar da kamar ita ce shugaba a madadin ita ce ake shugabanta kaga wannan shine nushuzi kace ita za ta ce ba zan yi ba ba na sanar ita ce shugaba ke da shine nushuzi kaifa nushi zuha thumma naksuha lama yaya za mu hauhawar da kahon kashin wani kan wani wani kan wani a fitar da skeleton din jaki gangan jikinsa ko kasusuwansa kawai kwarangon din shi sun ma naksu halama sannan mu suturce shi da tsoka a sassa kuma wato ajijoyi da jini ke gudana sannan kuma a fata ya zara ido yana gani kawai iska ta taso sai ga kasusuwa wani na hawa kan wani kawai allan ka faɗa kafar dama kafar hagu kawai an zuba kashin jiki a kwarangon din jaki sannan aka bi shi da fata aka bi shi da jini da jijiyoyi da duk abin da da fasali kuma aka rufe shi da fata wato bayan an bi shi da tsoka aka rufe shi da fata duk yana gani falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi a sarari ya gani kana sai ce a'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir lalle ina da cikakken sani cewa Allah mai iko ne kan komai dan gashi na gani da wannan misali na hudu kenan sai misali na biyar al-misal al-khamis fi qissati ibrahim al-khalil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 kuma ya karkasa su kashi-kashi anil jibali allati haulahu kan duwatsun da ke daura da shi thumma yunadihinna sannan ya kira su fataltaimul ajza'u ba'dha ila ba'd sasannin jikinsu zai hadu da juna sashi zuwa ga sashi wa yatina ila ta ta'ayan za su zo wajensa da hanzari cikin hakan ne Allah ke cewa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mota tunawa al'ummar ka lokacin da annabi ibrahim ya ce ubangiji nuna mun yadda kake rayar da mutum qala aw lam tu'min Allah ce ba ka riga ka yi imani ba qala bala yace eh ya ubangiji na riga na yi imani aw lam tu'min ba kai imani ba qala bala yace ya ubangiji na yi imani walakin li yatma'inna qalbi amma ina son zuciya ta ƙara samun nutsuwa bisa ga ka'idar ne yazadu imanan ba imani qala sai ce fa kul arba'atan min at-tayr dauki tsuntsaye guda hudu nan ma wadansu malaman tafsiri suka ce ya dauki hankaka da dawisu da wane ne duk wannan labarai ne ma an zalla ga su fa Allah bai bayyana mana sunayen tsuntsayen ba ya dai dauki tsuntsaye guda hudu ne dai ne daban-daban ne wannan wa'ala fasurgun da ilaika ka taro su zuwa gare ka ka kama ka yanka sun majala ala kulli jabalin min hunna juz'an sannan ka sanya akan kowane sashi wani bangare na naman waɗannan tsuntsaye da kamar kaɗai da juna sun mad'uhunna ya'tina ka sa'aya sannan ka kiraye su za ka sun zo maka da hanzari shine as-sahyu hanzari ko gaggawa wa alam anna Allah azizun hakim ka sani Allah mai iko ne azizun mai izza ne sanan hakimu mai hikima ne sai ce mai فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى وقد سبق الإشارة إلى ما وقد سبق الإشارة إلى ما جعل الله سبق الإشارة al ta din ta'anif haƙiƙi ne ko majazi ne duk ta'anif a duniya iri biyu ko dai mu'annas ta'anifan haƙiƙiyan kamar mu ce hindu mu ce zainab mu ce fatima hada mu'annas ta'anif haƙiƙi. amma mu'annas ghairu haqiqi shine abin da ba mutum mai hankali ba ina ba za mu yana al-ishara lalle ga ta ta'anif amma ta'anif ne haƙiƙi? majazi to dukkan ta'anis da yake majazi ba lalle bane sai kai ta'anisul fi'l in ka ga dama kai ta'anisul fi'l in ka ga dama ka ki ai akwai akwai kira fa talaqa adamu min rabbih kalimatin taba alayhi akwai kira fa talaqa adama min rabbih kalimatun taba alayhi anan gurin kalimatun ba mu annas bane ba amma ta'anis haqiqi aw majazi a bisa ga wannan shine fa'ilin talakka me yasa ba a ce fatalakkat lokacin da za a ce kalimatun da kalimatun ya zama fa'il da za a ce me fatalakkat nu'annithu al min ajli ta'anis al-fa'il ولكننا نذكره مع كون الفاعل مؤنثا لأنه تأنيث غير حقيقي ذاك أهل تكتي سبقت الإشارة يا أهل تكتي سبق an gane ku sabaka al-ishara sabakat al-ishara in ga wannan ya halatta in ga wannan halatta ba wata kotu da za ka kai inda tana huce duk kotun da za ka kai ta sai mawaibi ta ibnu jinni ta ibnu sarrat ta ibnu naftawaihi kowaye ana hu ya yi da wannan وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. جميل. misalai guda biyar da muka yi lissafa misalai ne a waɗanda suke na ganin ido waƙi a ƙashi kuma sun faru ba wai labari ne wanda aka kitsa shi bayan bai faru ba tadullu ala imkani hiyayil mauta waɗanda suke nuna wato rayar da matattu wa kad sabaqa al isharatu ila ma ja'alahu Allah ta'ala ishara ta riga ta gabata zuwa ga abin da Allah ya sanya min ayatin na ayoyi ga annabi Isa dan maryam fi ihya al mauta wajen rayar da matattu wa ikhrajihim min quburihim da fitar da su daga cikin kaburburan su bi izinin Allah da izinin ubangiji ma'ana dai wannan dalili ne kenan isi cewa za a yi tashin kiyama wa amma dalalatul aqli ina ga lokaci ya ga bayata Mun tafi in dai muna son mu dan an su tambaya dole sai dai mu tsaya a haka duk yadda muka yi maso a ce mun kai karshen littafin ba zai yi ba mu kai karshen wannan rukunin ma ba zai yi sai dai in ba za mu an ta tambaya ba in ba za mu ansa tambaya ba za mu iya kaiwa karshen wannan rukuni mu karasa karshen rukunin ta yadda ba sai mu ansa tambaya ba ko kuma tambayar ta shiga wani kasa daban ko da ba ta shiga wannan ba mu karasa wannan rukunin sai mu tashi al-iman bil qadar ko to bismillah wa amma dalalatul aqli fa min wajhayn ahaduhuma أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء خالقهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقد وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء وينزل عليها المطر فتهتز خضراء خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن, ذا إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقد ضل قوم من أهل الزيت فأنكروا عذاب القبر ونعيمه لا وأما جلاد الأقلي يا رجل أنك فهجة أنك لكي يوتاك كيامك wannan kuwa akwai dalilin ta fuska biyu ne na farko dai Allah shi ne wanda ya kage halittar sama da kasa da abin da ke cikin su shi ne mahalicin su ibtida'an a karan fari ba tare da ya koya wajen wani ba shi ya samar da su daga babu wal qadiru ala ibtida'il khalq wanda ko ya sami iko akan wato farar da halitta tun a karan fari la yajiru an i'alatihi ba zai kasa maimaita shi ba a karo Allah madaukaki ce huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi sai Allah ta'ala shi ne wanda ya fara da halitta a karan fari da ba ya samar da ita daga babu kuma shi ne wanda zai iya maimaita halitta ya dawo da ita bayan ta mutu wa huwa ahwanu alai hakan shi yafi sauki da shi anan malaman tafsiri suna cewa in kun ce shi yafi sauki a gare shi wannan yana samarwar sauki gare ta mayarwar ta fi sauki to kamar wajen samar da abu akwai abu mai sauki da mafi sauki a wurin Allah wanda yake samar da abu duk matakin su ɗaya wajen Allah ina jin muku fahimci ne so ma'ana akwai abu mai sauki da mafi sauki a wurin Allah irin yadda a wurin akwai abu mai sauki da mafi sauki yanzu misali fita daga wannan wundan da yake buɗaɗɗen nan da sauki ko babu ina sauki tunda wanda yana da girma fita da kofar nan ko ta wacce ya fi wancan sauki to haka Allah yake akwai abu mai sauki a wurinsa akwai abu mafi sauki domin ka san idan an ce ga mafi sauki ga mai sauki to fa shi mai saukin nan akwai yar wahala a ciki idan an kwatanta shi da mafi sauki ko ba haka ba to haka shi kafin aurin Allah fa amma Allah ce wa huwa alladhi yabda wal khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu sai su malaman dan gujewa wannan suka ce lafazin ahwanu baya nuna tafdil abin da ke nufi wa huwa hayyun kama annal awwal hayyun wannan mai sauki ne wannan ba mai sauki ne ba wanda ya fi wani sauki a wurin su don idan ka ce aha wani waɗansu suka ce aha wani yana nan akan babansa na afa ana tafzil sai dai aha wani bin nisbati ila ukulikum antum la bin nisbati ila qudratin lahi a wurin ku mutane samarwa da maimaita wanda za ta fi sauki maimaita za ta fi sauki to sai Allah yake muku magana da abin da ba fahimta amma ba dan shi haka abin yake ba a wajen sa al kullu alaihi hayyin na fata mu bayyana wannan idan mu rubuta tafsirin ibnu jarir tabari za ku karin bayani wa huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh wa lahu al masal al a'la fi samawati wal ardh ma'ana kaga tun da ya samar to kuma farfado da mutum ba zai wahala ba yace kama badana awwal khalqin nu'iduhu wa adana alaina inna kunna fa'ilin sannan kuma wa qala amiran birrati ala man ankara ihya al izami wa yarmi ya faɗa yana mai ba da umarni a yarda kan wanda ya yi musun rayar da kasusuwa bayan sarari dige yace qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kace da su wanda ya samar da su karan fari shi ne sake rayar da su Allah ke huwa bi kulli shay'in alim sannan abu na biyu anna al-ardu takunu mayyitatan hamida kasa za a ganta a mace maitatan hamida ta mutu ta kekashe hamida a rushe da abin da ke kanta babu shi na yayin itace da ciyayi sun bushe laysa fiha shajaratun khadra babu wata bishiya koriya ko ciyawa koriya fayanzilu alaiha al-mataru fatahtazzu khadra'a hayyatan fiha min kulli zawjin bahij ruwa sai sauka kan kasar fatahtazzu sai ta yi motsi ta yi girgiza khadra ka ganta kore shar hayyatan rayayya fiha min kulli zawjin bahij akan ta ga kowane irin nau'i mai ban na dan itace ko tsiro wal qadiru ala ihya'iha wanda ya sami ikon rayar da kasa bayan ta mutu zai sami ikon rayar da mutu bayan mutuwar ta da haka Allah ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a aya alamomin samuwarsa daga cikin alamomin rayuwar samuwarsa za ka ga kasa ta bushe ita ce khashi'a amma fa idza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat za ta yi motsi an gane ku? ko warabat kuma za ta kumbura to da kumbura da motsi wanda take fara yi ita da fadin lokacin da tsoro zai fita motsi take fara yi ko kumbura zai idan tudun ya turo ai za ka kan kumburi sannan sai ta yi sai motsi wajen tsagewa sai malamai suka ce an ce ihtar zuwa rabar tare cewa rabar ke fara faruwa kafin ihtar a ihtazar ke fara faruwa kafin mai rabar. ko rabar kafin ihtazar rabat ke fara faruwa kafin ihtazar amma kuma saboda al'atafu bil wawi la yaqtadu tartib an kawo ba baya nuna wanda ya riga faruwa kawai an nuna ga abin da suke faruwa kai kuma kai bincike ga wanda yake riga wani amma jerin baya nuna wani ya riga wani an gane ku innal ladhi ahyaha la muhyil mauta wanda ya rayar da ita bayan kika ce wata zai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir aka wannan zanna min sama'i ma'an mubarakan ruwa mai albarka fa ambatana bihi ay sababil ma'i jannatin wa habbal hasid habbal hasid dukkan kwaya wanda ake girbewa war kwayar dawa girbe dawa ake kwayar gero girbe gero ake habbal hasid wan nakhla basiqatin idan ce basiqatin ay murtafi'at wanda suke da matukar tsawo ita dan dabino masu tsawo laha tal'un nadid tal'un wato huda nadid wanda yake cika da 'ya'yan itace ko tal'un kace gunda wato wannan dambije din guda na dabino wanda ke da kaya a cikin sa wani hamsin wani ashirin wani talatin wani sama da aka wanda Na haka nazairun wani kan wani duk wannan Allah ne ke fitar da shi rizqan lil ibadi dan arziki ga bayi wa ahyayna bihi da maita kuma a sanadiyyar ruwan muka rayar da gari da yake matacce sai Allah ce kazalikal khuruj kamar haka ne kuma fitar da mutane daga cikin kaburburan sai kaga wannan shi ma dalili ne na hankali da muke tunda wancan ya faru to wannan ma zai faru وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعمه زائمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته الواقع لمخالفة الواقع قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق بسعة ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق وقت ضيق وقت ضيق في ضيق مما يمكرون يعني yayi ko dai ko dai duk dai na dauka ya halatta a larabci a sa'a yalwar abu kenan eh sa'a yalwar babu mutu tsakanin yalwar kuɗi da yalwar wuri ba a ce masa siya. sai a larabcin da ya ya a bakin waɗanda ba ɗaliban ilimi shi ne wanda ya ce lokacin awam ne sai si'a da magarin mutane <laughs> mun bayyanci wannan wato cewa waɗanda suke batattu sun yi inkarin azabar kabari da kuma ni'imarsa suka ce hakan ba zai yiwu ba dan ya sabawa abin da ido ke gani suka ce wai domin da za a je a yaye kabari din da za a samu mace yadda yake ba wata shimfiɗa da muka gani ko durduma irin da yadda na faɗa muku da wal kabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiq wa dhiq ba mu ga kabarin ya canja ba ta fuskar faɗi ko kunci yana ne yadda yake ليس وهذا الزعم باطل هذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل فأما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه في فترة باء مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر wannan kama ya riga an gama shi nassi yace wani yazo ce inda za mu da ba za ka kaza ba sai mu ce ba ruwan nassi ya faɗa na faɗa wannan nasoshi sun nuna karkashin fadar ba wato sakin layi na ba cikin yana ke magana kan abin zai shiga cikin imani da ranar tashin kiyama wa fi sahih al-bukhari min hadith ibn abbas radiyallahu anhu ma qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وذكر الحديث وفيهما وفيه أن أحدهما كان لا يستقر من البول وفي رواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة وأما الحس kaga wannan ma dalili ne na shari'a kan cewa shi akwai azabar kabari tunda manzo Allah ya wuce cikin kabari ya samu wata guda biyu ana musu kabari ana musu azaba cikin kabari sai daga cikin su la yastatiru min al-bawl baya saka ce kashi yanzu zai bawli sai ya afili da ma na ganin tsaraitin sa sai daga cikin su kuma yana yawo da annabi manci tsakanin mutane yana haka su na fa amma al فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه كما أقول أنه هذا الأمر. mai bacci zai zo kwanta kila ya ganshi a wani wuri mai yalwa mai ban sha'awa ya tana abu kai yana cikin nima amma da a cikin barci da shi kuma muna tare da shi a wannan a wannan annahu kana fi makanin bi dayyiqin muhis yata'allamu minhu ko yana cikin wani wuri mai kunci muhis wanda ba kowa wato الذي تصيبه فيه الوحشة الوحشة أي شيء وهو يتألم منه هنا الجن الذي ما يسمع سمكس أو النبي وربما يستيقظ أحيانا مما رأى ومع ومع ذلك وهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى وفاة قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى shi kan ga shi zai farka kila ma saboda abin da ya gani din ya sa ya farka amma ga shi na akan shi kuɗa saboda je ko ina ba amma zai ga wuri ga shi kuɗa ga abinci ga wahala ko daɗi kuma duk mai da wannan to ashe barci tunda dan uwan mutuwa ne ashe abin da ke biyo bayan mutuwa zai yi alaƙa da abin da ke cikin barci kai ne ba wanda ya san sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka ne ma Allah ya ambaci barci din da sunan mutuwa yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mutiha wanda zai lam tamut wato alwafatul limina akwai alwafatul kubra akwai alwafatul sughra alwafatul kubra mutuwa a tsare ne daga cikin nan alwafatul sughra bacci a dange shi kuri cikin nan